sunana mustapha bello ina shugabantar hukumar da ke kula da zuba jari a kasan nan akwai kokari da ake na a tabbatar cewa masana'antun da suke a wajen lagos don kusan duba ta masana'anta yanzu da ke aiki kusan kasar lagos take su ma sun samu wato tallafi irin wanda lagos ke samu an fi mai da hankali ga kasar lagos wurin ba da wutar lantarki an fi mai da hankali ga kasar lagos wurin iskan gas wanda ake eh, rabawa ta bututun da ya taso daga ƙasashen da suke da arzikin mai jihohin da suke da arzikin mai a wannan ƙasan to a yanzu akwai ƙoƙari da ake a tabbata cewa an turo wannan bututun iskar gas nan tayo wajen Legas yadda yake sauran wato jihohi na kasar nan su ma za su amfana don masana'antun da suka mace su samu su ja wannan isar gas in su amfani da shi ya zama na uh, makamashi don ko gurzo wutar lantarki ko kuma amfani da shi kaman abin da ake kira a turanci raw material wanda ake amfani da shi a sarrafa shi a fitar da wani abu wanda yake uh, zai amfani a ƙasa da al'umma samar da aikin yi zai dan shafi masana'antu ne musamman na shiyar arewa da suka daɗe a durkushe akwai abin da za ku yi domin farfado da su to bayan kokarin da ita gwamnatin tarayya take yi ni a mustapha bello da wasu waɗanda suke kishi na wato halin da tattalin arzikin ƙasar nan ya musamman arewacin ƙasar nan ya su kurkuce mun riga mun soma wani abu mun wato kirkiro kamfani da muka kira ta invest in northern nigeria limited kuma muna na muna yayata e, wato kudurin da ke cikin wannan kamfani da yake mun kirkiro eh, ɗaya cikin abubuwan da muke kokari a yi wanda shike Allah da ikonsa akwai cikin attajiranmu na arewa wanda yake ya goyi bayan lalle da nashi kokarin za a yi wannan abun shine kawo wannan bututun iskar gas na arewacin kasar nan ah, muna sa ran nan da shekaru uku insha Allahu za a samu a kammala wannan abun kuma ana kawo wannan bututun iskar gas din arewacin kasar nan Allah da ikonsa za ku ga masana'antun nan sun farfado saboda me abinda lita ɗaya na diesel zai yi wa masana'anta kusan ko kuɗin da za ka kashe ka sai lita ɗaya na diesel shi za ka kashe ka sai kwatankwacin ninki ɗari na abinda diesel zai yi na iskar gas saboda haka da muke faɗa a nan shine in muka jawo bututun iskar gas nan wato za a saukar da kuɗin da masana'antu ke bukata su kashe a makamashi daga naira ɗari zuwa naira ɗaya to aka samu wannan abin da muke zaton zai faru shine duk masana'antun da suka mace abin da ya kama tun daga kasar lokwaja har zuwa kano zuwa katsina insha Allah za a farfado da su za su samu makamashi mai arha saboda haka za su koma ga ayyukan da suke a da ayyukan da aka yi asara za su dawo kuma mun ma mai yunkuri a halin da ake ciki a yanzu muna neman waɗanda za mu yi su magana da su don a yayin da ake maganan sanya wannan bututun iskar gas din su kuma su soma shirin zuwa kafa masana'antar yin taki saboda sashi na ayyukan noma su samu abin da za su suke cikin abubuwan da suke bukata to na biyu abin da muke kokari mu shine muna kokarin mu tabbata cewa duk yadda aka yi mun farfado da jirgin kasa don ya ci gaba da dauko mana kaya daga